بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha hudu ga watan uku rabi'ul awwal shekara ta 1437 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 25 ga watan 12 shekara ta 2015 a lissafin turawa da ikon Allah mu maɗaukin sarki za mu ɗora kan inda muka tsaya muna darasi na 46 shida a cikin wannan littafi mai albarka na ashima'il muhammadiyya da muke gabatar na masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya idan ba manta ba mun tsaya ne a babu bukayin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da ke magana akan kukan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama irin yadda aka ruwaito yadda yake zubar da hawaye don tsoron allah madaukin sarki allah ka azurta mu da zubar da hawaye don tsoronka za mu tashi hadisin kutaibatu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال in fatin shamsu yauman ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqama yusalli faqama sallallahu alaihi wasallama yusalli hatta lam yakad yarka'u thumma raka'a falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad yasjudu thumma sajada falam yakad yarfa' ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستكفرون ونحن نستكفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وهو صحيح ba Allah ya kara masa rahama da jin kai malamin Imam at ya ce shi kuma ya rawaito daga Jarir shi kuma daga Atha ibn Sa'ib shi kuma daga baban shi As-Sa'ib shi kuma daga Abdullahi ibn Amr sahabin Annabi yake ba mu labari cewa in kasafati shamsu yawman ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato rana ta yi rashin lafiya wata rana a zamanin Annabi in kasafati shamsu rashin lafiyar rana daga alkusuf ne abinda ake nufi wato hasken rana ya busa shi hawaye gari a ga ranar ta yi duhu ko kuma wani ɓangaren ranar a rufe wani bangaren a bayyane ko ga ta amma gaba ɗaya ba ta haske to tana rashin lafiya ita ma wannan yana nuna mana girman ubangiji babu abin da ya fi karfin Allah kuma wannan yana nuna mana lalle waɗannan abubuwa bayi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah yana sarrafa su yadda ya ga dama a ce rana dinnan ba a kyale ta ba ana iya ɗora mata ciwo takan shiga wani yanayi kaga ai ya kamata mu daɗa gyara zaman mu kusanci ubangiji mu nemi afuwarsa to ta yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah ashe idan an ga irin wannan abin ya faru to sallah ake ba ai ta al'ada ba abi ana yawo ana kida ana waƙe-waƙe ana wane ne la Allah ake kira ai sallah hatta lam yakad yarka'u thumma raka yayi ta karatu har sai da aka kamar ma bai zai rukui ba ana ta jiran zai rukui ko bai zai ba sannan dai daga baya rukui saboda dadewa a tsaye da ya ruku'in kuma ya dade a cikin ruku'i falam ya kadiyar fa'ura asahu sun a ra'asahu kamar ba zai dago kansa ba sai kuma aka ga ya dago falam ya kad an da ya dago din ma sai aka ya dade a tsaye bayan yayi arrafa min ruku'a aka ga kamar bai yi masu sujada ba sannan dai ya wuce ya sujada ana nuna mana dadewar da yake yi saboda Allah ya yi fushi dole kuma a yi ibada a nemi kusanci da ubangiji a nemi yafiyarsa sannan maza Allah ya da falam ya kad aniyar fara asahu kamar bai zai dago kansa daga sujada ba sannan ya dago kansa falam ya kad an yasjud ya dada dagowa kamar ba zai koma sujadar ba sun masajada sannan da yayi sujadan falam ya kad an yarfa ra'sahu kamar bai zai dago ba fa ja'ala yanfuku wa yabki sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aga yana ta numfashi yana ta kuka iya ta kuka to shi ne mahallu shahid yana shasheka iya ta zubar da hawaye wa yaqulu sai aka je yana cewa rabbi alam ta'idni alla tu'adhibahum mu ana fihim ya ubangiji ba kai min alkawari ba cewa ba za ka yi wa bayinka azaba ba alhali ina cikinsu kamar yadda ƙur'ani ne faɗa Allah ya ce ba zai musu azaba ba alhalin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikinsu wa kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai musu azaba ba ta gamewa azabal istisal ake ne wato azaba ta ƙararwa kasan akwai al'ummar da suka saba wa Allah sai Allah ya tumbike su gaba ɗaya min juzurihim wasu aka kifar da su wasu aka turo musu iska ta yi ta daukan su sama tana jefar da su duk sai da suka mutu haka wasu aka nutsar da su da ruwa mutanen annabi nuhu dufana fa minhum man arsalna alaihi hasiba wasu Allah tabaraka wa ta'ala ya kiswe da su fa minhum man wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna yace daga cikin sakon da muka nitsar da su a cikin ƙasa wasu kuma a cikin ruwa aka nitsar da su ruwa yanzu mutane na munuhu ruwa da ruwa Allah ya halakar da su da ya tashi musu azabar ruwa sai Allah ya ce wa ruwa ya ce wa ƙasa ta bulbular da ruwa wa wasa ko ina ya rinka zubar da ruwa rijiyoyi aka suna ambaliya a'a kamar wasa inda baya zubar da ruwa ga kawai sai aga ruwa yana ta bulbula sama ma Allah ya ce tai ta kwaranyo da ruwa sama ruwa kasa ruwa kamar wasa daman Allah ya ce wa annabi Nuhu ya yi jirgin ruwa tun kafin lokacin Isma'il fulka bi a'yunina wa wahina ka je ka yi jirgi na kwale-kwale me zai didin kwale-kwale shi ba kafinta ba ashe akwai abin da Allah ya shirya ya je yana yin wannan kwale-kwalen suka yi taimai wulakanci suka ce ya nuhu yanzu kuma an nabtan babu ci an dawo kafintanci haka suka yi taimai wulakanci ashe wannan jirgin shine zai ɗauki mutanensa dukka duka mutanen da ba su wuce su hau wannan kwale-kwalen ba kawai sai Allah ya ce to ka ɗebi al'ummarka jama'ar da suka yi imani da kai ku haɗu a wannan jirgin gaba ɗaya yaya ba a kogi ba za a hau jirgi Allah ya ce ku haɗu gaba ɗaya suka hau jirgi ana ta musu izgilanci ruwa ya fara zuwa to ɗansa ya fi damuwa da shi kan'an ko sam sunan shi yana kiransa ya ce ka zo ka hau ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafirin. ya kai ɗana zo ka hau wannan jirgin kar ka zama cikin kafirai wanda suka fandare wa ubangiji qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma sai dan yace a zan hau ga can wani dutse can shine zai kare ni daga ruwa ba zan nitse ba qala la asima al yawma min amri allah nuhu yace kai yau ba wanda zai kubuta ba wanda zai samu kubuta daga wannan ruwa daga azabar Allah min amrillahi anan min azabillah daga azabar Allah illa man rahim yana ce wannan maganar fa hala bainahum al-mawju wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin sai kawai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su Allah ka ruwa ya ambaliya kawai sai gashi wannan da ya kife kawai Allah ya nutsar da shi to kaga wa minhum man aghraqna kenan aka ce ana ta ganin ruwa yana tafi yana ta tafiya yana tafiya taurin kai na mutanen nan su ce sun yi imani ba su ce ba dabbobi suka yi ta mutuwa kaji suka yi ta mutuwa kananan dabbobi suka yi ta mutuwa kaga gidan mutum ya zo abin nan suna ta gudu suna hawa dutse suna gudu suna hawa bishiya suna dariya sun ɗauka ruwan zai tsaya masu riwaya suna cewa har wata mace mai ɗa tana son ɗanta ta ɗauka ta yi ta gudu ta je ta hau wani dutse sama ruwan nan yana tafiya a hankali hankali sai da iso dutsen nan daga dutsen ta daɗa hawa kan tudu ruwan nan yana bi ruwa fa ya zo mata har gwiwa tana ta ɗagaɗa ta sa shi a kafaɗanta ruwa yana ta har ƙugunta tana ta ɗagaɗa ruwa ya zo kafaɗanta ta ɗagaɗan nan sama ruwa yana bi yana bi ita dai ya haɗiye ta kuma sai da ya je haɗiye wannan yaron ya halakar da shi shine malamai suke cewa da Allah zai ji kan wani a wannan ranar to da ya ji kan wannan jaririn ya kyale shi saboda ya alkawari ya ce masu imani kawai zai kubuta to wannan hanya ɗaya kenan daga cikin hanyoyi biliyoyi miliyoyi da Allah yake halakar da mutane ba tare da sun farga ba wasu sa su akai suka ta kashe junansu su da kansu ta faɗa ta kashe junansu haka ake so jama'a wallahi mu ji tsoron Allah duk wanda Allah ya azurta shi yana kusantar ubangiji ya fahimci hanyar ya gane inda zaren yake to ya rike shi kai ya bari ya kubuce masa gaya muku gaskiya wannan duniyar da kuke gani wannan duniyar wannan duniyar ai ta halakar da mutane da yawa wasu kuma suna nan suna kan halaka a kanta amma ba su fahimce ta ba wanda ya fahimce ta shi ya huta to wannan abun ya ba annabi tsoro ya ga rana ba lafiya saboda idan har rana ta kama rashin lafiya to akwai matsala fa alama ne na Allah zai yi wa al'ummar azaba to shine annabi yake cewa ya ubangiji ba kai min alkawari ba a cikin qur'ani cewa ba za ka yi musu azaba ba ina cikin ya Allah ba kai min alkawari cewa ba za ka yi musu azaba ba alhali suna yin istighfari yace wa nahnu nastaghfiru alhali kuma mu din muna neman gafara kaga ashe dalilin babban dalilin kubuta daga azabar Allah daga masifu da bala'i shine yawan istighfari a samu arziki a yi istighfari a kubuta daga bala'i a yi istighfari amma yadda mutane suka wayi gari ba sa neman gafara suna ci saban Allah ba sa neman gafara to za su yi ta ganin suruful adab nau'i nau'i kala kala na azaba da Allah zai ta saukar musu min haisu la yash'urun ta yadda ba su sani ba ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah shi yasa Allah yake cewa ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ya Allah ka yafe mana muna da rauni istighfarin ma mu bude baki mu ci astaghfirullah ba ma iya yi al'amura sun yi yawa akram kalla gafala da rabkana ta isa mutum ya zo ya zauna ya samu lokaci da zai tsaya ya maye ta istighfari kawai wallahi sai gagara mutum yana cikin mota fa yana zaune yana tafiya mai tsawo ya buɗe baki ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah har ya isa inda zai je ba zai iya yi ba shi ya hana sai dai kunna rediyo ya ji kiɗa a can ya kunna wannan tashar daga nan ya tsallaka ya koma can mai ta bata lokaci kwanakinmu kuma suna tafiya yau ɗin nan wallahi malam kwana na ya ragu cikin kwanakin da aka ajiye mu kai ma haka Allah ya riga ya rubuta adadin shekarun da za ka yi da adadin kwanakin da za ka yi an zuba maka ido an kyale ka shin za ka ci moriyar waɗannan kwanaki da shekaru ko ba za ka ci moriyar su ba Allah ba kai mun alkawari ba ba za ka yi mana azaba ba alhali muna ga istighfari <coughs> walamma salla ni in jalati shams wani a cikin sujada fa yake gaya wa Allah wannan yana nuna mana ashe ana addu'a cikin sujada yayin da yayi sallah raka'a biyu sai ranar ta bude ka ji ikon Allah take kenan yanzu yayi addu'ar yanzu Allah ya bayar faqama fa hamidallaha wa asna alaihi shi gashi manzo Allah ya tashi ya miƙe zai hudu ba kenan yayi wa Allah godiya ya yabi Allah ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يا كومتاني درانا دوتا ayoyi ne guda biyu ko ka ce alamomi ne guda biyu cikin alamomin samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala ganin rana to dalili ne akan lalle akwai Allah samuwar wata dalili ne akan cewa lalle akwai Allah to wa yake kawo su wa yake sa rana ta fito tana tafiya tana tafiya tana tafiya har ta faɗi wa yake sa ta sannan wa ya ɗora mata ciwo ba ta da lafiya kuma wa ya yaye mata shi ma watan yana rashin lafiya shi ma watan ba a kyale shi ba shi ma akwai lokacin da zai zo daren haskensa sai ga rabinsa ya yi ja rabinsa ya yi fari ba lafiya to wa yake kawo watan ya zo daga ɗan ƙarami da kyar ba kowa ma yake iya ganin sa ba wani sai da gilashi yana girma yana girma yana girma ya yazo sha uku sha hudu ya zama ƙato ya kammala sannan kuma ya rinka komawa baya yana komawa baya yana komawa baya sannan ya sake koma sannan ya daɗa fitowa kullum wa yake masa wannan Allah so samuwar rana da wata yana nuna akwai Allah to amma ku sani cewa la yankasifani li limauti ahadin wala li hayatihi ba suna yin kusufi ne saboda wani ya mutu ko wani yana raye ba ko kuma an haifi wani abin da ya samu zan Allah ya faɗi wannan an samu dacewa ranar da hakan ta faru ɗansa ya rasu ɗansa ya rasu ibrahim al-mu'azzam mutane suka ce la saboda mutuwar ɗan gidan manzan Allah sallallahu alaihi rana ba ta da lafiya sai ce a'a da ranar nan da wata ka duba kare tauhidi malam i saboda aikin Allah ne kar ma a rataya shi da me da rayuwa ko mutuwar wani sai annabi ya ce rana da wata na Allah ne kuma ba sa yin kusufi saboda wani ya mutu ko kuma an haifi wani ko a ce ai an haifi wani babban sarki ai an haifi wani babban malami ko babban wani mutum sai rana ta yi kaza ko ta yi kaza ce a'a fa'inan kasafa idan har suka yi kusufi to shi kenan fafzau ila zikirillah ku gaggawa shi ne fafzau fafzau ku gaggawa wa asri'u ila zikirillahi ta'ala ku ta ambatan Allah shi ne sallah ɗin hadisi imam abu daud da imam tirmidhi abdullahi dan amr shi ne yake ba mu labarin wannan hadisin cewa ga abin da ya faru ranar da dan gidan manzon Allah irin su mutane ne suka yi ta faɗin albarkacin bakin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya warkar da su sannan kuma ya nuna wa mutane in har abin ya faru kenan jama'a da mun ga rana ba ta da lafiya me ya kamata mu yi mu dawo masallaci mai sallah amma abin da nake so in gaya maka ka fahimci wannan wallahi malam rabkanan mu ta isa ranar za ka gabata da lafiya kowa yana kallo amma haka za ga masallatan mu a rufe kai ka taɓa tunawa duk da cewa baya faruwa akai akai amma ko kwanan na ai ya faru wa yake tunanin ya rufe shagon sai je masallacin kasuwa ai nafila raka biyu kawai ba na wata ma haka na wata ma haka ana kallo shikenan masu tsoro sai a shiga daka a shiga daka an ka shiga daka sai me <laughs> sai ku fita daga azabar Allah amma manzo Allah tashi yana sallah aka ce ta kuka haraka ta biyu ta kuka yana sujuda ta ubangi ta roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ta gaya wa ubangiji abinda Allah ya ma alƙawari daman ba wai Allah zai azaba bane amma tsoratarwa ne ya mun bari ya ta hudu ba ya gaya mutane abin da ya kamata su yi so annabi yana yin kuka ashe dangane da wata azaba da ya gani za ta fuskanci al'umma wannan yaro ibrahimul mu'azzam dan gidan matar annabi ne baiwarsa mai suna mariya tulkiptiya sadakarsa kenan mariya tulkiptiya shi kwata-kwata yaron bai daɗe ba ibrahimul mu'azzam kenan a cikin 'ya'yan annabi akwai yaro mai suna ibrahim watansa goma sha takwas kwata-kwata a duniya shekara ɗaya da wani abu wata sha takwas kuma a madina aka haife shi kuma a madina ya rasu shekara ta goma bayan hijar annabi sallallahu a wannan irin wannan watan da muke cike watan rabiul awwal a wannan watan Allah ya masa rasuwa kuma wasu malamai suka ce a watan ramadana ne ma yana nan a baki ulgarkadi wannan makabarta ta masallacin annabi take kusa da masallacin annabi kamar yadda na faɗa ana yi wa rana wannan sallah ana yi wa wata ma sallah shi sa ake ce kusuf duka gaba daya akan ce kusuf bil kaf akan ce kuma khusuf bil kha duk ana faɗa abinda ake nufi da yin rakoyi ne guda biyu ita sallar a rakoyi guda biyu da ruku'i ɗaya a kowace raka'a kamar yadda ya zo a mazhabar imam abu hanifa akwai riwaya da ta tabbatar da ruku'i biyu raka'a ɗaya ruku'i biyu ya za a yi ruku'i biyu a raka ɗaya Allahu akbar an gama karatu Allahu akbar a yi ruku'i a dada dagowa daga ruku'i a ƙara karatu a dada ƙara wani ruku'i kar a yi sujada bayan an dago kuma sai a wuce wannan a mazhabar shafi'iyya kenan a mazhabar hanafiya raka'a ɗaya ruku'i ɗaya a mazhabar shafi'iyya raka'a ɗaya ruku'i biyu kuma ya zo a sunna daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka akwai riwayoyi a haka da suka tabbatar amma dai abin da aka fi damuwa a tsawaita karatu a tsawaita rukuyin nan idan za mu fahimci hadisin za mu ga cewa ashe samuwar manzan Allah a cikin al'umma dalili ne na Allah ya ɗauke musu azaba a cikinsu Allah bai zai halakar da mutane annabi yana cikinsu ba abu na biyu yawaita yin istighfari dalili ne da Allah zai ɗauke azaba ga al'umma قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمنه فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزأ من بين جنبيه تنزأ من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل حديث إمام النسائي لإمام الترمذي shi kuma wannan riwayar daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wata ya tasa fatadanaha ya ce karama ya sa jikarsa a nan ya an ce ya ne ana cewa jika akan ce da jikan ɗanka yar gidan zainab ce zainab yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zainab yar gidan nana khadija yar uwar fatima to yatta ba ta da lafiya a lokacin tana dab da mutuwa a wata riwaya aka ce da yarinyar ta zo ba lafiya sai maza maza ita zainab ɗin ta aika annabi ta ce ya rasulallah a zo a duba yarinyar nan a yi mata addu'a ba ta da lafiya ta aika wa babanta kenan wanda Allah ya ce a gaya mata ta yi hakuri ayyuka sun masa yawa amma dai al'amari a hannun Allah yake kun fahimci wannan saƙon ɗan ba lafiya ita mahaifiyar ta tura a gaya manzan Allah a sa na babanta aka je aka gaya masa sai ce a gaya mata ya haƙuri bayi da lokaci yana fama da al'amura na mutane kuma al'amari a hannun Allah yake ta ga da yarinya nan tana cikin wani yanayi marar daɗi ta dada aikawa annabi cewa ya zo shi sai manzo Allah ya zo yana zuwa sai ya tarar da ita tana dab da mutuwa shine taqdi kalmar taqdi ta kusa mutuwa kenan kamar za ta mutu yani to ala alal maut idan mutum yana dab da mutuwa shine ake ce da shi ya in ya mutu ma ana cewa kaza ya kammala la ilaha illallah fahtadanaha manzo Allah ya dauke ta irin gume ta fa wada'aha bayna yadayhi ya dora ta a hannunsa fa mata duwa hiya bayna yadayhi ashe mutuwar da za ta yi a hannun annabi ne sai ta rasu a hannun manzon Allah yana kallo yana addu'ar amma tana mutuwa wannan yana nuna ma idan ajali ya zo ba abin da ke hana shi tafiya wallahi idan ajali ya zo wallahi sai an tafi la likita wala tausayi wala jingai wala allurai wala magani wala wani to likitocin ma ba suna mutuwa ba ko likita zai zo yana rashin lafiya a kai shi asibiti duk manyan likitoci a ga su su waye. shi shi da shi yake wa mutane magani ba abin da bai sani ba a jikin mutum shi ma yau an kama shi kuma wallahi sai ya tafi haka ajali yake wani ya zo wajen likita yana jiran a duba masa fayil ɗinsa ya je ga likita ina irin reception ɗin nan da ake tsayawa a dubo mai fayil ɗin nan ya tsaya haka ya ɗan ɗora hannunsa a kan tebur yana jiran mai duba mai duba yana duba kawai sai aka ga mutumin nan kacau ya faɗi ciwo ne fa ya ɗauko shi daga gida ya ji ba da lafiya ba ya kawo kanshi yana faɗuwa wallahi sai ya mutu ai sai aka jefar da fayil ɗin kayya kayya aka ɗauko ɗan abun gwaje-gwajen nan na sawa a kunne aka ɗauko mai masu taɓa hannu masu buɗe baki masu fura hanci masu waye ana yi ina ya tafi shi kaɗai ba ɗan rakiya kuma su wannan shi ne idan ajali ya zo wallahi sai an tafi wani yana kan mashin ya mutu wani yana zaune ana hira da shi ya lamura lafiya galawa kai alhamdulillah kuna nan galawa ya labari fa kyat sai aka ga wuyan yayi haka ashe ya mutu wani yana tuka mota ya mutu yanzu mu da muke fuskantar irin wannan abun kuma sai mu zo mu yi sakaci akan bin Allah to ita ma wannan yarinyar tana hannun annabi din yana ta addu'a kawai ta mutu wasahat ummu ayman kawai sai aka ji ummu aimana ta yi ƙara da ta ga yarinya ta mutu kawai sai ta cina ƙara faƙala sai manzo Allah ya ce ke a tabki ne inda rasulillah kuka za ki rinka yi a gaban annabi a gaban manzon Allah za ki rinka kuka Allahu akbar ma'ana a gaban shi ba a bida kuma ba a yin sabo a gaban shi yaya za a yi a gaban shi kenan kukan mutuwa ba daidai ba ne a gabana za ki kuka a ashe manzon Allah da kansa yana ce da kansa rasulullah sallallahu alaihi wasallama abin ya bashi mamaki faƙalat sai ummu aiman ta ce alastu araka tabki ba kai ma na ga kana kukan ba saboda lokacin da yarinyar ta rasu kawai sai aga idan annabi yana zubar da hawaye hawaye yana ta zuba yana gogewa kawai amma fa babu sauti ba ihu ba sauti hawaye yana ta zuba yana sharewa to ita da ta ga annabi yana wannan din ita kuma sai ta ƙara bolum ta yi da ƙarfi sosai shi annabi ce ya kike kuka a gaban sai ce ai na ga kana yi ne kaga ashe koyi suke da shi sai dai ta yi kuskure wajen koyin qala inni lasu abki yace ni ba irin wannan kukan nake yi ba mummuna innama hiya rahmatun wannan kukan fa hawaye na tausayi ne jin kai ne akwai hawaye na tausayi malam kaga an yi wani abu na ban tausayi kawai sai dai kaga idan kai na balla to wannan kuma ba kowa yake samu ba sai wanda Allah ya sai ce innal mu'min bi kulli khairin ala kulli hal ai shi mumini koyaushe yana cikin alheri ne kuma a kowane hali kuma a komi shi mumini al'amarinsa alheri ne har mutuwan nan da ke gani wallahi alheri ne ya ce ran mumini tun za'umin baini ya jambaihi mumini ana zare ransa mutum ana zare ran shi wa huwa ya azza wa jalla kuma yana ce alhamdulillah yana ambatan Allah in dai mumini ne kaɗan daga cikin ɗabi'ar mumini a lokacin ana ƙoƙarin zare ransa kuma yana ambatan Allah yana godiya ma so ina son shaida miki nan ba nadama nake yi ba kuma ba kuka nake na ihu ba amma dai tausayi ne da jin ƙai hadisin sa'i da tirmizi Ɗan uwa wannan yana nuna mana tausayin annabi sallan kuma sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana nuna mana halaccin idan an yi mutuwa to lallai dai kam a kiyaye da wayo Allah na shiga uku kaza kaza sannan kuma ba laifi dan an zubar da hawaye sannan kuma wannan yana nuna annabi yana kula da 'ya'yansa bayan ya aurar da su yana zuwa gidan 'ya'yansa mata ba laifi ba ne don ka aurar da 'yarka ka kai mata ziyara ka je ka ainihin wato gaishe ta yana kula da 'ya'yansa sallallahu alaihi wasallam wannan ummu aiman din eh, wato mai yin manzan Allah hidima ne shine ake kica, shi cewa ummu aimana shine yake mata faɗa ya kike kuka a gabana ita kuma take kafa hujja da abin da ta gani sai nuna mata wannan ba kuka bane tausayi ne da jin kai kada ki rinka wannan kuka ba daidai bane ba tunda surak ta yi an hana wannan ihu da ake dan manzo Allah ya ce duk wanda ya zo wani nasa ya mutu ya daga sauti ya yi masa wannan kukan to ana ɗiban hawayen ana zuwa ana zuba masa a kabarinsa ana masa azaba da wannan kukan duk wanda ya bari ana masa kuka ko ya ce a yi masa kuka na ce ya bari ana masa kuka ne bai hana a yi mai kuka ba akwai masu gidan da za su ce in na mutu kar a mun kuka ku min addu'a na mutu kar amin kuka saboda in baka hana ba kuma baka karanta da su ba to fa duk kukan da za su yi wallahi kana da kamasho su kada mu zo mu ɗauka ko birgewa ne mu sun rasu mu ita ƙwalla ihu ba daidai ba ina gaya mana kukan yana da tasiri da azabar da za a yi mutum ana ɗiban hawayen ana gasa mutum wanda duk kuma ya mutu ake ta cewa kaza wallahi wa aika da wani ya mutu ana ihu ana faɗin maganganu sai mala'iku su tashe shi suna ma azaba suna cewa ka ji abin da ake faɗa a kanka haka kake ko ku a ringizo ake maka to mutuwan nan dai la muhala dole sai ya mutu shine kawai matsalar duniya duk inda ka je ka dawo sai ka tafi idan duniya tana da wata damuwa to ina jin babu damuwa sama da wannan ko ma yaya dai sai ka tafi wallahi kuma wallahi mun yadda saboda da yawa sun tafi ai suna nama suna kan hanya ma tun da aka yi duniya ake ta mutuwa tun da aka yi duniya kuma kowa haka Allah yake ta yake ɗauke mutane ɗaya bayan ɗaya mai hankali shine yake wa kansa tanadi don in ya zo tafiya ya tafi a sa'a ya zama kana da wata ajiya kana da wani abu da ka ajiye a gaban Allah yau in ka mutu a ɗan lalima a ce masha Allah ka ɗan rage amma ka mutu empty ba komai ba sallah ba azumi ba kaza ba kaza ba kaza sai tarin uban zunubi Zunubin ka ya fi ka yawa ma'ana saban allahnka ya fi bin allahnka kai ne cin haram ka ci haram ka ɗinka haram ka gina gida da kuɗin haram ka hau mota da haram ka ɗauki nauyin iyalinka da haram ka ciyar da iyalinka da haram kana ganin kai kai ne kuma ka sani wannan hanya da kake yi Allah bai yadda da ita ba a duniya dai ka burge mu muna ganin kana cikin rufin asiri kana da ma keken gida kana da mota ta alfahari kana da wadata kana da kaza baka rasa komai ba a zahiri amma kuma kiyamar ka ta munana ba a ci sa'a ba wallahi ita wannan umu aiman baiwa ce da annabi ya gaje ta daga baban shi kun gane ummu aimana dattijuwar mace ce da annabi ya gaje ta daga mahaifinsa abdullahi ya take musu hidima tun baban annabi yana ra'ayi so tana cikin waɗanda suka kula ma da annabi lokacin yana yaro so da ya abin nan sai ya same ta a gidansu ya ci gaba da amfani da ita kawai ya yanta ta ma dai kawai ya yanta ta ya ce ta zama ya ya aura mata zaid bin harisa ta haifa masa usama bin zaid ta rasu a watan muharram a shekara ta 24 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تحرقان حديث أبو داود الترمذي كما حديث حسن صحيح عند الترمذي وترانا أن صلى الله عليه وسلم كما يدعى عائشة كيف الله قال متى يدعى من زال يجي كان غاور عثمان Usman مظعون Maz'un ɗaya daga cikin sahabban manya a lokacin ya tarar da shi ya rasu Usman bin Maz'un din ya rasu kawai sai maza Allah ya kama shi ya sumbance shi ya sumbanci shi Usman bin Mas'ud yana mace din wannan yana nuna mana ya halatta ko da mutum ya mutu a sumbance shi ko da yake mu yanzu gaskiya tsoron gawa ake a kwarai kuwa tsoronta ake yi baba baba baba baba baba baba baba ya mutu shikenan kuma kowa ya kama gaban shi matan kama tsoron ka suke ji wallahi kana mutuwa ka zama dodo sai a ce ku lulluba masa bargo wannan katon bargon ku lullufe shi ku rufe ɗakin wallahi ba su maka alfarma su zo su kwana da kai ba tsautsayi ya saka mutu sha biyun dare warai da gaske a yi wannan gashi nan zahiri aka ramaka mun gani yi sau da yawa za ka ga an je ko an kayyace ka je a wanke gawa 'ya'yan mamacin su je su kama shi a kamo shi a daga shi ko iyalansa su je su cire kayan da ke jikinsa saboda tsiraici wallah ba su iya ba tsoro tsoro akwai matar da tana tare da mijinta ya mutu suna tare ta je yana wani mugun numfashi ta nemo ruwa ta kawo masa ya sha yana shan wannan ruwan kawai kalas yana mutuwan nan ni da ita take gaya mu ta ce wallahi malam gaskiya sai na ga mutumin nan kamar ni ma kama ni zai mutu eh a to shi ba tsotsai ya zo masa ya faɗa masa ba ta tattayar da mutanen gida aka zo gefe aka ɗan zazzauna dare sai aka tashi kurin aka bada aka sa kwado aka rufe kawai malam akwai wanda da ya mutu aka ciro shi daga ɗakin nasa aka ɗauko shi a tsakar gida suka ajiye shi wajen wanke-wanke wallahi a tsakar gida aka ɗauko shi aka zo wajen wanke-wanke aka samu tsohuwar tabarma aka jefa masa a nan ya kwana su kuma suna sama suna beni malam me za a yi da duniyan nan ne me ke cikinta shi ne ba'o ga kwata-kwata a gidan subhanallah ya sa mutum ya tsaya bi Allah kurin ya huta bi Allah ya huta a ce ka mutu yayanka suna jin tsoronka kawai ita gawar ake jin tsoronta wasu kuma gaskiya Allah ya basu suna da karfin rai da su kusanci abin su je su yi sosai da gaske wani ya je kabari ma ya shiga dan jefa kafarsa babanka ne ya mutu a zuwa dan kama a sa da shi yana gefe kada ma tsautsayi ya sa shi ma al'amari ya biya masa Allah ya fi mana ya fi mana to shi annabi ya ji ya kama Usman bin Mas'ud sumbantan samayi kamar yadda aka tabbatar Abubakar lokacin da annabi ya wafati ya je sumbance shi yace tabta hayyan wa maitan ya rasulullah ɗan shi kake yi a raye ɗan shi kake a mace ya lallah ya annabin Allah Nana Aisha take ba mu labari maza Allah ya sumbanci Usman bin Mas'un a lokacin idan sai yana zubar da hawaye muhallu shahid ashe annabi yana tausayi da jin kai in an yi mutuwa yana kuka irin kukan da ya halatta kalmar ta ni tana nufin tadma'ani idan yana zubar da hawaye annabi yana da yawan rahama da jin kai a riwaya aka ce sai da gemun annabi ya jike sharkaf da hawaye hawaye iya ta zuba saboda yana son usman bin matsun gemunsa ya jike sosai yana hawayen kuma yana jika fuskar usman ibn matsun Ba yadda zai yi dole ya haƙura shi ma annabi din sallallahu alaihi wasallam usman ibn mas'ud babban sahabi ne cikin annabi sallallahu a musulunci ma shine mutum na goma sha hudu a musulunta gaba daya bayan mutum sha uku sun musulunta shine na gaba kuma alakarsa da manzon Allah shi usman ibn mas'ud a rike sunan dan uwan annabi ne wajen shayarwa an gane ko ma'ana tare aka shayar da su halimatu sa'diyya tare da manzan Allah da Usman bin Azun ta sa'ar kashin kamar sa'ar shi ne kuma Allah ya ba shi musulunci kuma aka ce cin ta a daɗin ma baya shan giya shi tun asali mutum ne mai kamewa irin su sayyidina Usman ne su tun lokacin jahiliyar ma wannan abin da ake yi su Abubakar ba su da wannan kasantar kwata-kwata su zina su wani shan giya su waye a harkar mata a to shi wannan an ce ko giya baya sha ya yi hijira nan guda biyu da shi aka yakin badar kuma an ce mutum ne mai yawan ibada abidan mujtahida usman ibn mazun akwai ibada akwai zikiri akwai karatun qur'ani akwai sallah shine mutum na farko da aka fara bunnewa a wannan wato makabarta ta baki algarkadi makabartar nan take kusa da masallaci take kusa da masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin almuhajirin bayan wata shida wata talatin kenan daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara biyu da wani abu a cikin almuhajirin dai shine na farko wanda suka hijira daga makka shine farko da aka sashi makabartan ba wai kabarin gaba shi aka fara binne mutane ba da aka zo binne shi annabi ya ce bayan an binne sai annabi ya dauko dutse sai ya dora a kan kabarin shi ya ce na yi wannan ne li'arifa kabra akhi wa azurahu au kama kala alaihi salatu wassalam na sa wannan a matsayin alama don in gane kabarin dan uwana in rinka kawo mai ziyara annabi ya ce kabar akhi kabarin dan uwana annabi ya ce masa dan uwansa lokacin da ya rasu annabi ya ce ka ni'imar salafu huwa lana ma dalla da magabaci magabacinmu ya gabace mu usman ibn maz'un dan uwana sanannen kabari ne na shi usman ibn maz'un din kamar yadda ana zuwa a ziyarce shi Allahu akbar wannan yana nuna mana annabi yana da kula da abokanai ko abokinsa ne tare aka shayar da su amma matsayinsa na cewa shi manzan Allah ne annabi bai watsar da shi ba kuma yana girmama shi kuma sai da ya nuna damuwarsa saboda rashinsa so idan abokantaka ta haɗu gashi da imani kuma manhaji ɗaya ra'ayi ɗaya to yana da kyau a kula da ita yana da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر ورأيت عيناه تدمعان yace mun halarci wata yarinya cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi sallama da ta rasu sai muka ga idanuwan annabi suna zubar da hawaye waƙala a fikun rajulun lamyo ƙarifin lailata da aka zo binne ta sai annabi ya ce a cikinku akwai wani mutum da bai kusanci iyalinsa ba a wannan daren sai aka shiru sai abu talha ya daga hannu ya ce ana ya ce gani ya manzan Allah ƙala inzil fa nazala fi qabriha sai annabi ya ce sauko ka shiga kabarin nan kai zaka sa ta a cikin kabari sunna ce in za a binne mace a samu wadda bai alaka ta aure ba a wannan dare ya shigar da matar ya binne ta hadisi imam bukhari ne imam tirmizi wace ya ce shi yayan annabi ummu kulsum yar ita ce waye ummu kulsum ta ma yar nana khadija ce yar uwar fatima a shekara ta takwas daga hijira annabi zala ya bar madina ya bar makka ya je madina yana shekara takwas kenan shekara biyu tsakaninsu da annabi tunda bayan manzala ya cika shekara goma shi ma rasu ita wannan umu kulsum din matar usman bin affan ce matar wai? usman ibn affan aka ce lokacin da aka zo annabi ya zo ya shiga kabarin ya zauna ya zauna a gefen kabarin ya ce wa zai taimaka mun amma wanda bai kusanci iyalinsa ba yana kuka yana zubar da hawaye hawaye yana ɗiga a jikin gemunsa to sahabbai duk suna tsatsaye sai talha ya daga hannu ya ce gani abu talha kai abu talhat ansari mutumin madina sai ce to zo ka ce maka mu wannan yana nuna idan aka yi mutuwa to a samu na kusa da mamaci kamar uba ko ɗa dangi na jini a matakin farko yanzu kaga annabi ne yassa ce kaga shi ya shiga gabar so ba daidai ba ne idan an yi mutuwa kawai mutane don neman lada mutum ya wuf ya wuce zai shiga kabarin da ba dangin ba ba dan uwanka ba na jini ka tsaya a gefe iyalan mamacin ‘ya'yansa yayyansa baffaninsa kawunansa ubansa in yana raye to su suke da hakkin su kama shi su sa shi a kabari ba wai kawai mutum saboda shi abu na maza maza to ku kama ku kama ku kama a ba a yi haka kan mutum ya bayyana jahilcinsa ka tsaya a gefe in an ce bismillah bismillah kun san me hikimar haka Allah ya fi mana wai wato idan ka zo aka yi maka mutuwa don a nuna maka wannan duniyar da kake ganinta ba komai bace a wajen Allah sannan kuma ka nisance ta saboda tana da yaudara da ka mutu sai shari'a ta ce 'yan uwanka da inginka da suka fi son ka su za su tafka ka a cikin wannan ƙasar uban da ya haife ka idan yana nan in har ta Allah ya kaddara ka riga babanka tafiya subhanallah shi zai ɗauke ka ya sa ka arami ya binne ka idan kuma babanka ya riga ka to kai za ka kama babanka duk da kana son babanka ko mahaifiyarka duk da kana son mahaifiyarka ka sa ta a cikin wannan kabari ko ka sa shi a cikin wannan kabarin karewa kenan kuma wai shine gatan ka ɗauko turɓaya ka zuba masa a yi ciko a ɗauko ganye a sa a wani wurin a jera wa mutum itace yadda ka ga azara haka ɗaya bayan ɗaya idan an ga wani ɗan rami masu yace a toshi can wallahi ko a bar maka ɗan ramin da za ka sha iska ko kiya shi ne ka binne shi ai zai sha wahala ko cin naka ce mai gida a cikin ƙasa ka toshe ta ai da wahala to shi dai dan uwan naka ko dan naka ko dangin naka na jini shine zai zo ya saka a cikin kabari ya ɗauko tukwane ya ɗora maka a ɗauko ƙasa a kwaɓa a lafka maka a ɗebo wata a ɗora maka wai in an yi wasu yasa wai ya yi tudu sai ka ji ana a ɗebo waccan a ɗebo ta a ɗebo ta a ɗebo duk ƙasan a jibga masa kuma ana dawo mutum da rai ba. babu daɗi cikin kabarin to amma kaga ita ce sunnar rayuwar a yi haka ɗin haka za ka yi wa mahaifiyarka haka za ka yi wa babanka haka za ka yi wa kawunka haka za ka yi wa malaminka haka za ka yi wa fanka abin ne mutum kuma a tattaro a kama hanya a tafi a kyale shi shi kadai daga shi sai halinsa bari a ce jama'a ku taimaka mu yi ne anan ku zo mu yi zaman makokin a gindin kabarin nan wallahi ba za su yi ba wani ma in zaman makokin a kabari za a yi ce wallahi baran je ba sun dawo bai ji ba haka ba ake mana ka je ka bakunci wurin da baka taba zuwa ba wata irin rayuwar da baka taba sani ba ka ga halin da baka taba gani ba mala'iku su maka maganar da baka taba jinta ba sai a ce da kai to yau fa duniya rayuwar duniya kam ta kare ka shigo wata sabuwar rayuwa ta daban to lokacin kuma za a yi maka riwayanin a rinka lissafin duk abin da ka aikata sagira da kabira ƙarama da babba so annabi yana yin kuka ne yana zubar da hawaye saboda tuna irin waɗannan abubuwan da za su fuskance mu yasa ce wallahi ya zo ya zauna a kabarin yana cewa wa zai taimaka min sai abu talha ya ce gashi da shi da Manzan Allah sallallahu alaihi sallama suka kama wannan yarinya ummu kulsum suka sa ta a cikin kabari Usman bin Affan yana wurin famijinta ne yana tsaye bai zo isa hannu ba saboda bai cika sharaɗin ba an ce sai wanda bai yi alaƙar aure da iyalin shi ba shi kuma ya alaka da wata baiwa cikin bayinsa a gidan so a nan ma annabi ya yi kuka ya zubar da hawaye don binne 'yasa da kuma tausayin mutuwarta ba jarunta ba ne mutum an yi masa mutuwa ka ga fuskarsa a bushe kyamas kun ji annabi ya ce hadihi rahmatun wannan tausayi ne jin kai ne haka wata ran an je an binne wani aka ga yana zubar da hawaye abdurrahman ibn auf ne ko wani ne yake ce ya musa Allah har da kai yace eh yace ai wannan da kake gani ai tausayi ne ai jin kai ne Allah ne yake ba wanda ya ga dama cikin mayin shi so hawaye abin so ne amma ihu ne aka hana Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa anan zamu dakata saboda kurewar lokaci sati mai zuwa zamu tashi ba mu ma ja'a fi firashi rasulullah za mu tattauna akan yaya shimfidar annabi take ku ji yadda annabi yake kwanta manya manyan katifu yake kwanciya kai irin namu ko ko dai nasa daban ne in Allah ya so yadda wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk